gadanga ya riga ya wuce ya zama tarihi yayin da maganar gadanga ina ran halin da suke ciki ko ne zan yaye masa talaucin da yake ciki gaskiya tun da nake a taɓa fuskantar cin fuska ne gadanga gadanga kusar ya ce an kwatsumin rashin mutuncin a wajena shi ne za ka fara ta kaina? ƙwarewa a gurin ki na koyi rashin mutunci da cin amana amma kuma kar ki manta na buɗe wani shafi wanda ke ba ki san da shi. mijina in same shi a ɗaki tare da mahaifiyata sun samu kwallon sun rufe. Gadanga. Story produced and directed by Rabi Ibrahim.